kasar jamhuriyar kamaru tana ƙara ƙarfafa tsaro a jihar arewa mai nisa musamman ma akan iyakokin ƙasar Anda da 'yan ta'addan boko haram suke kutsowa cikin ƙasar a halin yanzu dai dakarun tsaron ƙasar ta jamhuriyar kamaru sama da guda sittin ne suka riga mu gidan gaskiya dukkaninsu su rasa rayuwarsu ne a fagen daga Ko'yan kwanakin nan ma sai da waɗansu 'yan mata 'yan ƙasar shekaru goma sha biyu suka ta da mamai a jikinsu a garin kwalfata a kusa da babban masallacin garin kan haka ne na hira da alhaji muhammadu ɗan garin na kwalfata ga abin da ya ce mini eh wato yaran mata biyu ɗaya mai shekara goma sha daya ɗaya kuma tana da shekara goma sha biyu su ne suka kai hari to amma ɗaya ta fara fasa bambanta ta kashe mutane biyu to ɗayan din kuma bata ci nasara ba yan tsaro suka gano ta da suka harbe ta kurum kasan yanzu kan gwamnatin kamaru ta ɗauki matakan tsaro wanda suka dace wannan lamari na 'yan boko haram da ya sanya rayuwar manoma da makiyaya har ma da 'yan kasuwa na jihar ta arewa mai nisa a cikin tsaka mai wuya musamman ma wajen gudanar da harkokinsu kuma ga tsadar kayan masarufi kan haka ne gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yau bakari ya yi manema labarai jawabi a ofishinsa da ke birnin marwa kan irin yadda za a warware bakin zaren gwamna mijin yau bakari ya ce ya a jama'a da dama za su tsinci kansu a cikin halin ni'a su nan gaba kaɗan domin rashin kayan abinci kasancewan mayakan boko haram sun hana manoma da makiyaya da ma 'yan kasuwa su kaɗa wannan ɓangaren. shine gwamnan ya ce yana miƙa kukan jama'an jiha tasa wajen ministan ciniki da ya dubi al'amarin da idanun basira domin mazauna jihar da su wadata da kayayyakin more rayuwa jihohin arewacin ƙasar ta jamhuriyar kamaru suna samun yawancin kayayyakin gudanar da rayuwarsu ne daga makwabtan kasar ta jamhuriyar kamaru kasar tarayyar najeriya amma kasancewa 'yan boko haram sun zama da kan iyakokin wajen da suke gudanar da aika aikan su ya sanya sai dai abin da mai duka ya yi yanzu dai kasar ta jamhuriyar kamaru tana jiran sojojin karo karo na kasashen nahiyar mu ta afirka domin yakan 'yan ta'addan boko haram muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru